الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أحكاماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته شاء موجه بعد الآخرة إجراء الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ليلة ليلة ثلاثة بيد الله تعالى إن قدر وسع يا الله أن تسلى الإنجاز الشيخ فالحق السلفي رحمه الله ومن شيء قرأتنا حديثي أشكر وأن الكتاب بأحضرت وجدت الأحكام من كلام خير الأنام له الضمالة الأنام عبد الغريب عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي عليه رحمة الله منا في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة ولا حديثي لدليل كما نزار تاشي bayan hadisi hadisan da suka gabata sun yi mana bayani a kan abubuwan da ake fitar ma da zakka da kuma misalin kowanne wajen abin da ake fitarwar sannan kuma aka zo aka yi mana bayani a kan abubuwan da ba a su kamar yadda hadisi na ɗari da saba'in da tara ya da izinin Allah za mu tashi hadisi na ɗari da tamanin قال يتي عن علي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينكب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فأنتم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن هم الرجل سن أبيه wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abu Hurairah baya bukatar wata tarjama hadisan sa masu dimbin yawa ne a cikin dukkan sunna wannan littafin ba mun baro hadisan sayyidina Abu Hurairah wanda ba su da iyaka to da ka baya bukatar sai an sake nana tarjama shi ya goyo hadisi ne 178 shi يروي حديثنا دليل السبعين ترى عقوقة ترى أيضا ولكن هو شيء يروي حديثنا دليل الثمانية وذلك ما يبقى من الأمر الترجمة في يد ودع خمسة أبايا يجي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة لا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه manzon أن صلى الله عليه وسلم يا أي domin ya je ya sadaka a nan an sha faɗa mana cewa ana nufin zaka zaka ake nufi nassin alqur'ani shi ba haka yace khudh min amwalihim sadaqatan ay zakatan sannan innama sadaqatu ay innama az-zakawat للفقراء والمساكين والعاملين عليها سنن الله تئن تبدو in فنعم ما هي تكلم أنا لكم من ذلك saboda haka cikin cikin lafazan da ake amfani da su su ba da ma'anar zakka akwai amfani to manzon Allah sallallahu ya aiki sai na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu domin ya je ya karko zakka faqila sai eh, aka ce al-Imam ibn al-Mulaqqi rahimahullah a cikin littafinsa al-Ilal bi fawaid al-ahkam yake cewa la yu'rafu al ba a san waye ya faɗa ba amma dai abin da ya kamata abin da yakin hadisin ke nuna wa sakidu na umar ne wannan maganar amma sai aka sa shi a matsayin wanda ba a san wanda ya magana ba al-imam mulaqqin yace ya fi wayoyin da suka zo da wannan hadisin ba a hawaye ya yayi wannan maganar ba da aka ce fasila ce aka ce kaga ai wanda ya kamata ya zo ya bada rahoto ne wa ne wanda aka haifa? to da fadilan nan kamar an ce ne fa qala umar sai sayyidina umar yace bayan ya dawo ga rahoton sa mana abdu jamil wa khalid ibn al-walid wal abbas ammu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. da khalid ibn al-walid da ibn jamil da ibn jamil تخالف الولي ده ده ده ده ده على الافضال عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع دي اخر قول ذكا ان ايتي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يجي الفو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يداوي سيدي مجوم قطن وصباد الزحف نفقه شيني ابن جميل نبي خالد الوليد لأبو شيني على عباس بن عبد المطلب فالفرصة الزم ألا صلى الله عليه وسلم وأمين ابن جميل ابن جميل ما لم يلم الرجال كثير لا يوافق فأصل سنة الحق يدى لدينا جسوة أن تتشحق على الكنية أخي وند على الكنية حتى ابن جميل هو فوق كذا يبدو في إشارة سنة سبداء أو سنة سبداء sai alkunyar ta zama ta dora akan sunansu sai sunansu ya ɓata. to ibn jamil ya fi shahara da wannan sunan nasa ibn jamil an yi masa alkunya abin da suke ce mishi alkunyatu bil uluwa alkunya kada biyu ce akwai alkunya bil uluwa akwai alkunya bil uluwa ana yi wa mutum alkunya a ce abu fulani sannan ana masa alkunya a ce ibn fulani ko a ce baban wane alkunyatu bil ubuwa ce baban wane kenan sannan ana alkunya bil ubuwa a ce an wane to shi ibn jamilin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da alkunya su kuma alkunya bil ubuwa an danganta shi aka ce baban jamilin ko ɗan jamilu ibn jamil ɗan jamilu to shi wannan ibnu jamil din malamai suka ce kana munafiqan fataba wa amana wa hasunat halu ibnu jamil da munafiki ne sai ya tuba ya tuba imani da Allah sannan yanayinsa ya inganta ya zama mutumin kirki to a lokacin da aka je karɓar zakan yana cikin waɗanda suke munafikai ne saboda haka sai ya ki ba da zakarsa sai Khalid ibn Walid shi ko Khalid ibn Walid kan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya musulunta a shekara ta takwas baban shi shine Al-Walid ibn Al-Mughira haka kan mutune a ƙasar Makka mai ya kuma ga yaya to Khalid ibn Walid ya musulunta a shekara ta takwas tun da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi aka tafi da shi yakin Uhud ya je ya jarumtaka a yakin Uhud to babu wani yaki da aka yi tun daga wannan shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa ce sai dan Khalid bin Walid yana cikin jagororin jihadi in za a tafi jihadi da shi ake tafiya kuma yana cikin komandoji kuma ya mamu aiki daga cikin maganganunsa lokacin da zai rasu yana ya tsufa yana kwanci kan gadonsa zai rasu sai ce ta ta'ikal jabaru ce Allah wadaran rahu me kasashiyar zuciya Allah ya Ya ce gani nan Khalid duk na babu inda babu kara da takoji babu inda babu suka da mashi amma ga zan mutu amma ta mutu al'ajaib kamar yadda tsofaffi mata suke mutu a shi gwagwarmaya ba ta sa mutum ya mutu mutum zai iya gwagwarmaya amma ko ya zo ya rasu a kan kesu ko ya rasu a kan gado ya rasu a kan gadon asibiti kuma ba ta sanadiyyar ciwo aka ji masa ba a'a ciwo daga Allah adadinsa ya zo ya mutu wannan nan bin Walid yana da siha ne ga mutanen da suke jin rabuwa taka a cikin zuciyarsu suna jin kasawa ta su tsaya ce ma addinin Allah aiki domin suna da tsoron mutuwa in dai yaƙi ke sa a mutu to da khalidul walid ya mutu a yaƙi to sai na khalidul walid ya kasance jagora na yakin musulmai har zamanin sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ake ma'arikul yanzu ya kokan da aka yi waɗanda su ne sanadiyar. bushewar daular rumawa ta kiristoci ta dawo hannun musulmai da giduna kalibin walid yana cikin jagoran wannan yaki shi ne ma jagora da na abubakar ya naɗa na abubakar ya rasu lokacin da sai na umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa sai ya sirri sai na umar ya ce mun cire ka saboda kada kafirai su canfi da kai su ce sai da kai ake cin nan ba kuma nuna musu akwai wasu jarabar bayan kai su da ka ce ya cire shi yana da sai na abu ubai da tudun jarrah to shi ne sai na khalid bin walid radiyallahu ta'ala wanda da sama ya sa masa suna sayyidullah a lokacin da aka yi jajin da suka الشيكره تتفق الشيكره تيجي في نفس اخذ فيها موده فتعالى من زعل بسلام على جوار من ياك النفوكه من زعل بسلام هي سامة وصيب الله ألوك سيدنا أخي خشي سيدنا زيد باية من خشي سيدنا زيد سيدنا جعفر يخر كتبتا باية عن خشي سيدنا جعفر سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين يخر في توتا أخي خشي باية من خشي sai sayyidina Khalid bin Walid ya taba tutar musulunci ce ba za ta fada min ghairi imra ba a nada shi ne da tutar musulunci za ta fada in ko da musulunci da ba da an ci yaki kenan an ci musulmi da yaki sai ya tabe ta manzal sama yana Madina yace Allahu akbar istushhida Abdullah ibn Rawah عبد الله بن رواحه امضي ومن لا له يا رجل يا شهاده الله أكبر أخذ الراية سيف من سيول الله غير ذلك زاقنا قبا ألا يا أوتوتا شين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وشي ما دا أخي جي وجنس في إبادة في إبادة وشم بيجي نهو العباس عمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس بن عبد المطلب ya musulunta shi ma a shekara ta takwas a lokacin da aka yi fatu marka. amma wasu malamai suna cewa ya musulunta tun kafin fatu makka ya tabo da niyyar ya zo madina ya yi fira sai suka gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya shi kuma manzon sama ya kama hanya zai tafi makka sai mutum ya jaji a duniya kawai a koma babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi su ukun nan sai suka zo aka ce ai sai aka zo aka ce ai su ba su ba zakka an haifi da kidna Umar a matsayin mai kanko zakka da ya dawo sai lissafa waɗannan mutanen guda uku ya ce ba su bada da zakkar su ba Ibn Jamil bai bada ba Khalid bin Walid bai bada ba sannan Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib shi ma bai bada zakkar ba to za mu hukuncin da manzon Allah kuma ce ko kowanne da cikin su na farko sai manzon sallallahu ya ce ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa abnahu ma yanqimu ibn jamil ibn jamil ba yi da mutum da zai mana ba yi dalilin da zai yi musu ya ci ba da zakka an je kyautar zakka da ta shi an kana faqiran da shi kala kane bai da abin da zai yi zakka in da ne aka je wajen sa ba yi da abin da zai yi zakka to wannan yana da dalili amma yanzu ba shi dalili fa afnahu Allah domin Allah ya wada. kawai ya ci ba da zakka ga saboda wannan tsuma da ake maka ta mulafurci kafin ya dawo ya tuba ya zama mutum abin shi ka ake son mutum shi ne zama mutum da kirki kada tarihi ya wuce sunanka a zo a ɗan taɓa faɗin wani abu mara daɗi game da kai ko da ka bar wannan abin tarihi ya rubuta sai zama wasu kun an ambaci wannan ba za su yi ba to ibnu Jamilu, mana sun ce ba yi da abin da zai mana musu shine ma yankin. ai ma yankin, ibnu Jamilu ba shi da abin da zai musu an kana fakiran da kala ne shi fa akhlafu Allah ta'ala sai Allah ya rubuta shi ba shi wadata lokacin da bai da wadata yana da hujja amma yanzu ba yi da hujja ga wajata yana da ita idan dan me ba da zakarta ba yi da dalili kaga sai ku dalilin da a ba shi wa amma khalidun amma sayyiduna khalidul walid fa innakum tadlimuna khalida idan kuka ce khalid ya ba da wata zakka to ai kun zalunci khalid saboda me faqad ihtabata adra'ahu domin ya riga ya yi wakafin ga baki daya dukiyarsa gabaki daya ya siyo sulke na ya sulke da ake sawa domin kariya bulletproof shine birrun jam'in da sai zama adra'u adra'un kwara ɗayansa shine birrun wato sulke da ake sawa a jiki domin ya tsara mutum daga tara ko suka to shi gabaki ɗaya ya kubusi na dukiyarsa ya ce sulke sulke gabaki ɗaya ya ba da kufi fi sabilillahi wa ata da su fi sabilillah kuma ya tanadi wannan domin ɗaukar kalmar Allah domin hanyar Allah ta zama ita ce hanya kwara ɗaya tak da ake bi wato domin jihadi ko me yake da shi da za a ce kuma ya ba da zakka جاءت باجة الكشاف ونبقان من الهدف وأما العباس أما العباس بن عبد المطلب فهي علي ومثلها زكتنا قينا نيزا فجد زكتها لا تنتوش يدى ومثلها ثم ذلك عارة وثما ذلك فكم فتنها ثم قال فنم أن نتسميه يا أمر يا أمر أما شعرتها shin ba ka sani ba sha'arta ba ka sani ba ai daga nan aka samu ashiru ai ashir na nufin al'ilmu ai amma alimta shin ba ka sani ba kuma daga nan aka samu shuhur mutum ya ji wani abu ya zama yana da ilimin da ke eh, daga nan aka samu shuhur eh, daga nan ake samu ake cikin ni a shuhur bagda ina jin ka samu ilimin ku ya shi kai ci kai cin ilimi na wa laita biyu ne, ba kana bai na aliki wafi asana in ji asana mai kajin kariyar ma su shi ko amma shi aka shin kai kuma baka sani ba an da an marar wuli babban mutum su yi wa aliki a matsayin baban da yake ai al'abbas ba kana ne domin ɗan baba na ne to babban mutum a matsayin babansa yake domin in aka zagaya babba na iya gadon mutum babban mutum zai iya gadon yana ɗaya daga cikin abin da malaman cikin suke cin al'awaki ƴan tsakiya baya cikin al'usulu baya cikin al'uhul yana cikin al'awashi masu gado kana uku ne ta wannan fuska akwai al'usulu su ne baban mutum kakansa har zuwa sama inda za a yi annabi a kai ga annabi adam alaihi salam a ce kai baban annabi adam kakanka na asali to ka mutu ka bar shi to zai gaji ka mun gane ko to to ga su kenan sannan ba alƙuru su ne yaya dan mutum dan dan ta dan dan dan har aikata inda misali za a ce dan da za a haifa na ƙarshe a duniya sai ya zama dan mutum ne sai mutum ya mutu ya bashi zai gane to kaga sannan akwai alhawashi alhawashi su ne al-ikhwan wal a'fam wa aslaf al-a'zam in an ce al-hawashi sune bakkallin mutum da ƴaƴan bakkallin su sannan da ƴan uwansa kamar yanyinsa da kallinsa wannan ana cin su al-hawashi. ba sa cikin al'usul ba sa cikin al'u suna da su al'awari ɗan tsakiya ko ɗan gefe to babban mutum a matsayin babansa yake domin zai iya gadon amma nan ba ana nufin mutum ya ke nan danganta kansa zuwa ga babban sa'ari sai ya gudu sunan su sai ya rika amfani da sunan babban sa bai halatta ba a musulunci bai halatta ga mutum ya amfani da sunan wanda ba baban shi ba manzala ta kuma yayi la'ana akan wannan a cikin hadisai ba ɗaya ba kuma hadisai ingantattu daga cikin hadisan akwai inna ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyamah rajulun tasamma bi ghayri ismi ali daga cikin mutanen da suka fi tsananin azaba ranar lahira akwai mutumin da ya sa ma kansa suna ana danganta shi ba zuwa ga baban shi ba za ka ɗauko wani baka ce ai sunan shi ne ka amfani da shi kuskure ne wannan babba shi za a sama da turawa suka zo musu da wannan sai mace ta amfani da sunan mijinta wani ma aka je asibiti ta faɗi sunan baban sai ce me yake ne ga nan a sani sai ya zama mai ta kati wanda wanda za ka rubuta ko ba shi bane baban ta su shi mijinta ne ko ba an ce wanda matar wala ba a'a wanda wala kawai wannan hadisin yana kunshe da bayani ne na zakka da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa a tattara zakka akwai hanyoyin tattara zakka guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da zamanin khalifofi shiryayyu hanya ta farko ita ce ba'su shari a aika da mai karɓo zakka akan ce mata aljabi domin aikin sa ana ce masa jibaya aljibaya karko dukiya domin ta zama cikin asusun gwamnati ita ce ake ce mata aljibaya wata rana lokacin sai na umar bin abdul aziz rahimahullah yana khalifa sai wani daga cikin ma'aikatansa masu tara kudin karaji cikin tashin hankali ina ce masa ce masa ya amiral mu'minin asusun gwamnati ya kasa mutane na ta musulunci ba a samun haraji ko yana jin damuwa mutan mutane musulmai na ana ta samun musulmai ana ta ƙara shiga musulunci kafirai da ake karɓar zakka a ake karɓar haraji a wajen sun rabu sai sai da Allah ya daka masa tsawa abu isna jubatan la yu'atan Ki an haifo mu ne ba ka karɓar dukiyar mutane a shi ba da a a cikin shi ba burin daular musulunci kowa ya musulunta burin daular musulunci kowa ya musulunta ba burin ta wasu su ci gaba da zama a kafirci suna ba da haraji da sunan su ashabu abin nan suna cikin suna cikin suna cikin da ake cewa ashabu dimma ko ahlu dimma ba ruhun musulunci shi bane wani to baya ana ana aikawa da kansa hanya ta biyu ita ce masu dukiya su zo da kansu sai su zo su kawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah ga abin da nake da shi na rako ga abin da nake da shi na tumaki ga abin da nake da shi na shanu ga abin da nake da shi na azurfa da zinariya ya ma'aikin Allah a fitar da zakka a ciki a fitar da haƙƙin Allah sai manzalin sama ya fitar dukkan waɗannan guda hanyoyin guda biyu an tabbata su a zamanin Annabi sallama da kuma zamanin khalifofi shiryayyu guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu ta'ala anhu ajma'in to wannan hadisin yana abin da yake magana a kan shi to ga wasu daga cikin nau'ukan fikihu da za a iya fitarwa daga ciki fikihu na farko ba'atul imamil ummala bi jibayati zakawati daga cikin abin da za a ɗauka a daular musulunci shugaba ke aika da ma'aikatansa 'yan sako masu aiki a baitul mali na musulunci domin su je su karɓo ka a hannun masu dukiya su tafi su je wajen manoma su karɓo su je wajen masu eh, abin da masu masu kuɗi saba kuɗi su an so su tafi wajen masu maki makiyaya su an so dabbobi to wannan yana cin abin da ya tabbata a sunna a cikin al'akamu sultaniya na musulunci shugaba ya aika da 'yan sako su su an so zakka daga wajen masu dukiya wannan hadisin ya tabbatar mana da haka kuma dama a tsarin daula ta musulunci akwai wannan sunna ta tabbatar da haka shi daga sunna aka samu na biyu ikhtiyarul umana'i li dalika al'amal zaban amintattu dan wannan aikin sai amintacce zai iya yi shi yasa na sha kuma kama magana in an zo za a samu jira waje a ce a zaɓi ne me zai me ya aikin jira ya tsara zuciya al'umma ko yana da kotisi ko bai da kotisi amini ne a bashi amma sai a ce wai a in in ko da ya ta ai zai fita wa an ba shi dukkan mutane ashe bai tattan da ma a ba shi ajiya ba kenan siffar a ma'aji in za a zaɓi ma'aji ba mai kuɗi ake nema ba ana neman alimi domin a ka'idar musulunci ajiya za a bashi ana neman ke zama mutanen wanda aka amince mawa in sakaci ya yi kaga ya tashi daga mutamar ce nan ba amini ba da shi ba amintacce ba da shi in ya sakaci kudin suka tsare aka aka samu kudin suka suka salwanta to kaga ya nuna cewa shi ba a littaci ba ne an gwada shi an amma ba a ji nasara ba kaga nan gaba ba za a sake ba shi mutum idan ko kudin suka bata to ba zai biya ba idan ba sakaci yayi ba domin shi mu'tamal ne malaman fikihu a ka'idatu suna cewa al-mu'tamal ghayru zalim mutumin da aka amince mawa sai dukiya ta salwanta a hannunsa ba tare da sakaci ba to ba za a ce sai ya biya ba kaddara ce daga Allah sai a dau kaddara to idan za a dauki irin wannan aikin akan zaɓi amintattu ne a ba su ko mutum na da zuciya ko bai da zuciya an san shi da amana lokacin da manzo Allah sama yake maka kafin a aiko shi a matsayin manzo annabi ai ba da kuɗi ce masa suke yatimu abi talib amma rayan abu talib bai da komai amma shi ake ba kowace dukiya ya ajiye kuma idan aka ba shi dukiyar nan ya ajiye ranar da ka zo kana buƙatar dukiyar ka haka zai ka koya ne maka ko canji baya yi ai karshen amana kenan ka ba mutum a ajiyar kuɗi ka zo ya miƙo maka su yadda ya rike ko canzawa da ya ba ka ba shi yan ɗari biyar biyar ya miƙo maka yan ɗari biyar biyar da baki ɗaya lalla ba ya miƙo maka wasu yan ɗari biyar biyar wasu dubu ɗaya ɗaya wato an canza kuɗi ce karshen amana kenan to ana buƙatar wanda za a bashi ya kula da dukiyar al'umma ya je ya karɓo zakka ana buƙatar ya zama amintacce kamar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wanda kuma kaga irin kaza irin kamu da ta ta shiga talalaciya irin wannan to irin waɗannan mutane su ake nema wanda za su riƙe dukiyar al'umma ba za su yadda su kangaliliya da ita ba za ta rike dukiyar al'umma sai inda ya cancanta ya amfani da ita sannan za su yi amfani da ita wannan hadisin ya nuna masa, nan za su kuma ya zaɓo irin su sai na umar ya biru a su ita su suka koda ka kaga ibn al-luturiya radiyallahu ta'ala an shi a tunaninka da aka tura shi ya je ya karɓo zakka masu zakkar sai suka ce to wannan ga na musulunci kai ma Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma tufici ne naka ibn Zuliya da ya dawo sai ce haza li wa haza lakum ko haza li wa haza uhdiya ilayya ce wannan ga bai tsammani da kake wannan ko ne aka ba da sai manzo Allah ta mutu shi da tan wa kana idza kariha shay'an urifa zalika fi wajhi annabi idan yake abu to a fuska ake gane shi sai ce hmm? ma balu rajulin فأثناه على مال ثم يأتينا ويقول هذا لي وهذا لكم حتى جلس في بيت كله فيأتيه هذا في ميزة عمام سنة من توجيش عمام ما يتسي شيء يزول شيء بيو يسي وانا النام وانا النام وانا النام وانا الناولي شي دمي بيزونا أجدا ما مرتبع وانا يزول shi da abin da malaman fiƙi suke cin shi na umma kyautar da ake ba ma'aikata an tura mutum aiki shi ke nan da ko mutane da cewa yana cikin ba shi da kyauta an turo mutum su ma bayan da ya zo ya duba wani abu shi ke sai kuma a ba shi na goma wallahi haram cin haram mutum ya ke kununu mutum ne ke shi ya cin shi bala'i ana ba ka albashi ya ce shi abinda wasu za su ɗauko su ba ka na ne ibn al-Liya manzon da sallama ya hana shi to ana buƙatar halin tattu su za a ba irin wannan aikin na karko zakka na uku jawabu idlaq ism sadaqati ala zakat al-mafruḍa hadisin nan ya nuna mana ya halatta a kira zakka ta farilla da sadaqa zakka ya halatta a kira ta da sadaqa gashi nan ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umara ala sadaqati ay ala zakati da kuma goyon bayan alqur'ani saboda ayoyin da muka jawo a farko khudh min amwalihim sadaqatan ay khudh min amwalihim zakat kaka kun zakka daga cikin dukiyarsu innama sadaqat wa innama zakawat lil fuqara ana ba da zakka ne ga talakawa da sauran waɗanda Allah ta'ala ya lissafa su jinsi ta na hudu ilamun imani bi ahwalin nas ana son mutum ya sanar da shugabanni halin da mutane suke ciki in an tura ta to kawo rahoto a sanar da shugaba ga halin da al'umma take an tura sai na Umar radiyallahu ta'ala an je ya kako da ka to sai da ya dawo ya bada rahoto ya ce mutum uku ya ma'ancin Allah wannan zakar da aka tara to mutum uku ba su bada da su ba ibnu jamilin bai bada ba Khalid bai bada ba sannan al-Abbas bai bada ba sai manzon da sama ya bayani kansu wannan na nuna mana in an daɗa mutum shugabanci ko wakilci to ana son yadda kawo rahoto yana sanar da shugaba babba halin da al'umma take ciki ko kuma halin da ake ciki ne haka yi ne haka yi ne ake ciki yanzu me kuma ya kamata a yi nan gaba wannan hadisi ya koyar da mu haka a tsari na shugabanci a musulunci na biyar zammu man ishtaghala bin ni'am an ada'i shukriha wa haqqiha hadisi ya nuna mana shari'ar musulunci tana kin kuma tana zambata tana kyamar mutumin da Allah zai maka ni'ima amma sai ya zo ya shagalta ya banta da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa sai ya ki da haƙƙin Allah da san bai da komai ba ka da komai ba ka zo da komai ba ka zo ba ka da komai Allah ya maka arziki kuma sai ya ce a cikin arzikin ka fitar da wani abu ka ba da shi a matsayin haƙƙi sai mutum ya ke. to ya halatta a masa zambo a zambace shi a masa wa'azi mai zafi a tunatar da shi talauci shi lokacin da ka zo nan garin ai ba ka da da kan kai ka zane a tunatar da shi domin bahaushe ya ce kina wawa bai wanda aka masa ba guri bane to nan Allah ne ya maka bai ba ma mutane suka maka to kuma ya tsara ya ce ka fitar da haƙƙinsa a ciki sai mutum ya ki fitarwa ya halatta a zambace shi yasa manzo sun ya ce ma yanqimu ibnu illa an kana faqiran fa aghnahu Allah Ibn jamil ba shi da abin da zai mana ba shi da abin da zai faɗa mana da shi tana kane bi da komai amma Allah ya masa wadata shine yanzu kuma zai zo wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين فلما آتاهم من فضله بخلوا به daga cikin mutane akwai wanda zai rantse da shi ya Allah wallahi in kamun arziki ni ne farkon wanda zan fara yin zakka zan yi sadaka zan gina makaranta zan gina masallaci zan dau nauyin barayu zan gina asibiti zan hankali rijiya zan ɗau nauyin waɗanda ba su da halin biyan kuɗin makaranta ke ta rantsuwa amma Allah na ba shi wannan wadatar ba ka yi sai ya maki hannu sai su yi rowa ciki ba da irin waɗannan mutanen su ne manzon sama ya lissafa ta ce ma yanzu mutum jamilin illa an kana fakiran fa aghnahu Allah in jamilin ne zai faɗa mana wani abu zai mana mutum da shi har ya ce ba zai ba da zakarsa ba alhali shi ma da haka yake kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da san haka kuke Allah ya muku baiwa ba rawa kuka masa ba su dan ne za ku muku yi Allah rowa daga cikin abin da za ka yi ma Allah godiya idan ya rufa maka asiri shine a tuno da halin da kake ciki da ka ga wani irin yanayi da wani yake ciki irin naka na da ka tausaya masa shi ne ai labarin da manzon sama ya bamu a hadisi sahihi na mutanen da suke kafin na farko makamu na biyu kutu na uku ne ciwon kora ne ciwon kai na kora Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika cewa kai yanzu kuturu ne kake kuturu ya ce abin da yake so shine a jawo mishi da yatsun su zama kankata kankata ya daina zubar ruwan nan ya zama lafiyayyen mutum aka ce sai kuma me ya ce a ba shi rakuma shi ke kawai sai aka ce wakar da shi aka ba shi kuma dukiya rakuma shi yawan gaske sannan Allah madaukakin sarki tura aka tafi wajen makafu aka ce ne kake so ya ce an ya hujja Allah basari ce Allah ya damun da gani na da ban gani in zama mai gani aka ce ne ya ce kuma a bashi dukiya ta shanu aka bashi aka tafi wajen mai ciwon kora aka tafi wajensa sai ne kake so ya ce a dawo min da yashi na ya zama mai kyau aka ce tsene eh ya ce kuma a bashi dabbobi bisashe ƙanana tumakai aka bashi bayan wani lokaci ana jujjuyawa kutubu ya zama a bacci na baya yadda ya zama sarki ya ce a daina tuna baya to kutubu ya ce a daina tuna baya a daina tuna kuturta makaho ma haka shi ma mai ciwon kora haka sai Allah ya nufin jarraba su dukkan su uku aka fara zuwa wajen kutubu kuma ya zo a cikin almala'ika ya zo a cikin siffa ta kucu cikin damuwa ke ka taimaka mini wala iya mun yawa ga iyali ba ni da abin da zai ce ta fitan wani kake kana zuba wani ya ce ka tana fada ka kamar yadda kamar yadda ne da abin ya ce kai wa faɗa maka إنما ورثت هذا المال كابرا عن تعديل فذكرية ما كرية yace ya faɗa maka ce ni ban taɓa zama irin wannan matsalar ta ba ai wannan dukiyar mu tun kakan kakan kakan kakan kakana ma na gaje ko daga gadan gado ne mu gidan mu mun gaji dukiya kada kuka ba mutane waje ya ba ta take shi aka da wajen mai kura shi ba ya aikata haka aka je wajen makamu ya ce wallahi haka da ke da ba duk kowanne zai fi in ƙarya kake Allah ya bai da kai yadda kake mabukaci yi wannan addu'a kawai shi ke sai kudu ya dawo zama kudu mai kora ya dawo zama mai kora hadisi ne manzo Allah ba ya bada wannan labari a matsayin darasi babba kaga wannan irin yadda Allah yake ma wasu ni'ima amma sai su manta da halin da suke ciki da ke. to irin waɗannan ya kamata a shar'ance a yi musu wa'azi ne taushi a zambace su fikihu lalle da jawazu basli malin zakati fil jihad ya halatta mutum ya ɗauki dukiyar da ya bada ta a jihadi ya ba sojojin musulunci a lokacin da ake da daula ta musulunci sai mutum ya sako zakar sai ce cuta sojoji ce fikihun mala abaka kuma kenan Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa yanzu gwamnati ita ke kula da sojoji saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ce wa fi wa fi sabilillah cikin waɗanda aka ce a basu zakka akwai fi sabilillah ko fi sabilillah malamai magabata sun fassara fi sabilillah cewa aikin jihad fi junubil muslimina alladhina yujahiduna fi sabilillah amma sojojin musulunci zakka waɗanda suke jihadi da ɗaukar kalmar Allah ta musulunci to sai malam yake cewa yanzu sojoji ba na musulunci bane sojojin gwamnati to ina za a tafi da wannan masrif din to shine malam da wasu malamai a kasashen laraba su suke ganin cewa mafhumu fi sabilillahi wasi'un suka ce lafazin fi sabilillah lafazi ne mai baki? da suke ganin ya halatta a ba makaranta zakka ya halatta a ba masallaci suka ce duk yana cikin fi sabilillah wannan fikirin ce a gefe guda kuma su malamai suna ganin ba haka bane fi sabilillah na nufin dole ne sojojin musulunci in kuma ba sojojin mutunci ba to sai dai a ba malamai domin aikin su da'awa ne da'awa kuma nau'i ne na jihadi amma ba za a ba masallaci ba ba za a ba makaranta ba ba za a yi gina rijiya da kudin zaka su waɗancan malaman fahimta su ce Allahu to ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a bada dan jihadi kun ga abin da Khalidu yake nan dukiyar ta ce ɗauka ya sai makamai ya ce sulaku ko sulke-sulke ya siya ya tanaje su duk wanda zai tafi yaki mai je barikin musulunci sai ya karɓi wannan makamin a rubuta sunanta a rubuta nau'in makamin da aka bashi ya tafi jihadi in ya dawo kuma ya dawo ma da daular musulunci wannan makamin wannan hikima ce kaga kowa da fannin shi Khalid mujahidi ne soje ne so daga shi tunaninsa ya za a yi bangaren tsaro ya kyautatu ya za a yi ɓangaren tsaro ya kyautatu to daga sai ya ga ga dukiya yana da ita to bari ya amfani da dukiyar nan ta ta taimaki daular musulunci ya sema sojojin musulunci makamai ya halatta na bakwai annal jihad lil masarif zakat thamaniya ashe jihadi yana ɗaya daga cikin wurare takwas da aka ce a ba zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum وكر قال والغالبين وفي سبيل الله في سبيل الله نبقى كينا وابن السبيل قريبة من الله هذا في سبيل الله جهاد كينا أنا بعد زكاة هو جماعة جهاد jihadi waɗanda جهاد في ke الله jihadi matakan su mun sha ambata jihadi cewa al-imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala ya kasa jihadi matakai guda goma sha uku ne daga ciki akwai al-jihadu bil ilm jihadi ya ilmi a lokacin da daular musulmai ba su da daula a hannunsu kamar irin kasashen musulmai halin da suke ciki a yanzu in ka kasa kasashen musulmai yanzu kasashen duniya gabaki da to zai yi wuya ka samu dauloli waɗanda suke amsa sunan musulunci zai yi wuya ka samu waɗanda suka wuce yatsun hannu kuma duk sauran ƙasashe ne musulmai ne a ƙasashe, amma gwamnati ba musulunci ke yi amma ga musulmai masu yawa to ya za su da zakarsu a ɓangaren fi sabilin zaɓin nan in an samu waɗanda za su ba da yadda haji ko kuma babu sojojin musulunci to sai su ba da fit ta'ali su ba da ga masu karantarwa da masu da'awa shi ke yanzu da za a ba da zarka wani ya farko da kashi ya ba da ta shekara daya ga masu da'awa nan suna a shirye suke amma ba hali ana son da'awa amma ba dawa ba dawa suna son su ce ai da'awa amma ba dawa motar da za su hau tafi da'awa aiki ba sai wani ya fitar da zakarsa sai ce ya fitar da zakar miliyan goma sai ce to ya bada kwamitin da awa na gari ka za su yi amfani da wannan miliyan goma wajen isar da da'awa ka ga garuruwan da za a san shiga kaga ga mutanen da za su amsa musulunci na sha faɗin wannan magana akwai mutanen da jira suke a ba su sun ma su musulunta sun ma riga sun ma wanda ka gama amfani da ita in aka je aka ba su da ita sai Allah madaukakin sarki ya sa su musulunta suna nan kuma zaune wani kuma idan shi kadai ya musulunta to duka garin za su musulunta domin shi ne sarki rigar shi kuma daya kuma sarki kuma in ya ba da umarni za a in ya musulunta kowa zai musulunta wannan sunnar Allah inna Allah la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-mu'ah shugaba zai iya yin tasirin da malamai su ta jawo alƙur'ani amma ba zai yi ba za su tasirin da shugaban fara ɗaya zai yi ba amma ibnu salama ko salima ai ya ba mu labari yana matashi aljarbi abu ibnu salama ko ibnu salima aljarbi yana yawo bai wuce shekara shida ba unguwarsu kafin shiga garin madina take garin su kauyen su haka baban su kamar dagaci idan an zo za a shiga musulunci mutane sun taho da gari za su shiga garin Madina sai a tsaya garin su a ci zango sai a yi tambaya game da manzon Allah sallallahu sama su kuma da ba baban su baban shi da yake dagaci ya riga ya kulla amana da manzon sama cewa ba za su yaki ba za su yaki manzon Allah sallallahu ba kafaran amana ne su shi ne suna kara suna yi suna yi sai a zo mutum in zai musulunta sai a sai a tura abu ibn salima sai a ce ya raka su wajen manzo Allah sallallahu alaihi musulunta yaro ne da an je sai ya zabo sai ya zauna sai ya ji manzo sama na karantar da sahabbai qurani sai ta nada ya ta haddacewa ashe yaro ya haddace surori masu ɗimbin yawa a cikin Al-Qur'ani ba a sani ba kuma gidansu ba su musulunta ba ban shi daga cin kafin rannan kawai cikin kaddarawa Allah da nufata su da alkhairi da rahama da shiriya sai baban sun ce a ah, wani wanda irin dola ya mutane ya ce ma jama'a ya tara mun yadda mu tura mutane su je wajen wancan mutumin su an so wannan abin ana ta zuwa ana ta musulunta cikin mutane waye ya ce an fi amsa maka aka dungu ma aka tafi suka je su musulunta misalin da sama ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi dama amrul salima yana yaro da shi aka tafi manzalin sama ya koya musu sallah ya koyar da su addini daidai gwagwado ya ce su koma garinsu ya ce in suka koma wajen ummukum a kan hukum likitabinsa in kun je wanda ya bi ku karatun alƙur'ani to ya fi biye muku sallah in kun je wanda ya fi ku iya karatun alƙur'ani ya fi biye muku sallah ah! to yanzu ka koyi wa ya koyi qur'ani <laughs> kaga manzo sama da goma sha biyu wannan magana ba da bi ba da goma sha biyu kara goma idan nan na zo sai ga amma da sani ba ni iya karatu sai ka ga shi nan karamin lafiya ba shi saboda tsaba da kankanta ma bai damu a gama zaunan sa ba ni da shiga yage ta baya wata rana wata mata ta zuciya ta ce ha ba dan Allah ku ce mu wannan limamin na ku wata mata musulma ta zo cewa daga Allah ya yi sallah amma mazaunan liman a waje shi ne sai aka sai masa wata sabuwar jallabi aka bashi ya ce wallahi bai taɓa murna ba tun bayan musulun da suka suka da wannan jallabi ta yana ba da labari a lokacin shekarun shi wajen tasa'in da wala to kaga tasirin da'awa shugaba ya musulunta kaga wannan mafasil zakka na fi la to malamai suka ce sai ayi amfani da shi a wajen da'awa da karantar da mutane na takwas jawazu tahammuli imani an ba'd aqaribihi wa atba'ihi ma wajaba alayhi ya halatta shugaba ya dauki wani nauyin da aka dora ma wasu daga cikin dangin shi ya dawo kansa domin manzon sama ya ce zakka al-abbas ibn abdul muttalib shi zai fitar masa shi zai fitar masa na tara annal amma yadda walidi lallai babban mutum kamar sa yake yadda mutum yake girmama baban to haka zai girmama sa domin wannan babban na zai ke gadar sa kamar yadda shi yake gadar wato nan musulunci na koya mana ashe mutum ya girmama dangin sa wani wan baban mutum ne ko kanin sani to ya girmama su ya ga darajar su ya ga kimar su ya dauke su a matsayin iyayensa alkhairin da yake ma iyayensa su ma ya rika musu girmama wanda yake ma iyayensa babanta to su ma ya rika musu na tara jawazu ta'jil zakati qabla hululi ajliha malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mana ya halatta a karko tun kafin lokacin da bai yi ba misali sauran kwana goma kwanakin zakka ya cika ta cika shekara ɗaya lokacin karba ke nan to ya halatta a aika tun kafin wannan lokacin kamar kwana goma domin a je a fara tattara da wannan hadisi an yi istinbatin wannan a cikin wannan hadisi so daga wannan hadisin dai yana ɗaya daga cikin usul na zakka da yadda ake amsanta da yadda ake tattara ta yadda ko yadda ake da zakka mun faɗa tun farko da irin tasirin da take yi wajen yaƙi da talauci a cikin daula ina lalata mana wannan maganar da ɗaya daga cikin masu kusan ƙasar Saudi Arabia a Sheikh Muhammad bin Saleh mai kuɗi ne yana nan dare yana rayuwa a riya aka yi fira da shi a kanatu ikra ya rantsi da Allah ya ce ya san mutane goma a kasar Saudi Arabia da za ta fitar da zakkar yadda Allah maɗaukacin sarki ya a ita to da sun wadatar da biladul khalid al-arabi daga talauci biladul khalid al-arabi kasashe shida Saudi Arabia, Kuwaiti, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates da kuma Sultanatu Amman. Wannan kasashen guda shida yace da za su yi maganin mutum goma. Saudi Arabia population ɗinta wato adadin mutanenta a irin ƙididdigar da ake yi ta kirdado za su kai mutane miliyan goma sha ɗaya. Ba dukkan su da suke da wadata. Akwai talakawa masu yawa a ciki. Iyaka gwamnati ta yi adalci ba za ka ga bakin talauci a tare da mutane irin na Najeriya mai annakiya ba talauci mai annakiya to ba za ka gan shafi waɗannan ƙasashen ka ga ƴaƴan mutum malam mutum shi ya haife su ka ga irin rigar da suke sawa yana kallon su ba yadda zai iya da su kai in ka gani sai ke kwanda saboda tausayi in kana da imani ba yadda ya iya sosai Najeriya mutum ya tashi 'ya'yan shi goma sha biyar amma bai da abin da zai ci a gida sai a Najeriya to a irin waɗannan ƙasashen ba za ka ga irin wannan bakin talaucin ba to amma duk da haka suna kuka da irin wannan talaucin su ba ka ga wani wanda zo ka ce irin wannan talaucin? an jin fiye to shi ya yi dama irin shi ma a ba shi ma a ce mishi shi da talakan saudiya talakan saudiya malamin firamare yanzu yana baka labari riyal riyal riyal dubu uku ne albashin shi duk wata riyal dubu uku sai riyal naira arba'in a ba nawa kenan riyal dubu uku albashin shi duk wata malamin firamare ne ko ruwa ke a firamare to irin waɗannan ƙasashen ya za a yi za su yi sirrin fa da ya sa kake jin ake ta zanga-zanga a ƙasashen larabawa amma ba a yi a saudiya ba ke sarkin saudiya abdalla yana ganin an fara wannan zanga-zanga yana asibiti a america ya je ganin likita a Amerika ya dawo yana dawowa ya ce duk an ƙara ma albashi matasa da ba su da aiki ne su ma ga albashin su da da za a rika ba su duk wata wata shikenan sai ka dugo ai ta miliki, ai ta jiniya ina ruwan talaka da jiniya in in cikin shi ya cika ba ruwan da jiniyar ka na ba ku labari wata rana talaka ne a Saudi Arabia a wani ƙauye a Riyadh babban birnin kamar misali ka ce wani ƙauye a Abuja irin ƙauyukan nan kaza akwai Abuja akwai Abuja a ƙauyukan su ne Abuja <laughs> to babban cikin birnin shi ne Abuja to wannan da suke Abuja misali dan shi aka kaɗe shi aka kaɗe shi zai tafi makaranta aka kaɗe shi a mota a saudi arabiya kun san ana ba da jiya in aka kashe mutum dan uwa da za a ba shi jiya to munasabar sarkin ya tafi ganin likita mai da lafiya an masa aiki an masa operation america ranar da aka ce ya dawo ya samu lafiya ranar da za a kawo masa jiyarsa sai ce saboda Minna da sarki ya dawo gida lafiya ya warke ya ya fa wannan jiya kaje da talaka suke son shugabannin amma mu wani addu'a yake in wanda suka zo cewa ke da ba su je a ne suna intijani saboda zalunci duk wanda aka zalunce shi ba zai so a zalunci ba amma duk wanda ka kyautata masa to wallahi ya so ka abin da ake yi kenan ake jawo hankalin jagorori su fahimci wannan ba yadda za ku kuma saki kan mabiyan ku talakawan amma kuna da su in kuka kyautata musu sai ku mallaki zuciyarsu kuna can ku wucewa ku ana muku addu'a Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya tsare shi ke ku ta ku ji tsoron kowa wannan shine tsarin shugabanci a musulunci zakka tana da daga cikin hanyoyin da suke maganin talauci a musulunci tsari ne mai kyau da musulmai za su yi alfahari da shi su nuna ma duniya ko maɗa tattalin arziki da ake samu ƙasashe sun shiga cikin talalabiyar tattalin arziki to musulmai mu fito da zakka mu nuna cewa hanya ce ta tsara dukiya ga gwamnati kuma gwamnati ce ma mutane aiki da wannan dukiya Allah ya samu gani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tattauna mun karanta wannan hadisi so ga hadisi dai a babu shi ne ah, hadisi ne mai dan tsawo to da za mu bashi sai Allah ya kai mu karatu na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wani ya rubuto takarda satin da ya wuce amma takardar da yake kawowa karar wani ne duk da dai bai ambaci sunansa to ni nasiha da nake masa shi wanda ya rubuta wannan takardar ya samu wanda yake ga yake zargi da wannan karar da ya kawo ya masa nasiha shi akan kansa amma a irin sufofin da ya ba da anan, da bayanan da yin alkaran da takardar to kai tsaye wasu za su gane da cewa da wani ake kuma nan ba haka muke ba ba daidai ba ne irin wannan ni ban ce kowaye ba amma a zuciya ta kila zai iya yiwa dan ya tsaka so mun wani yake nufi to saboda da ka zan karanta takardar sa bai yi hakuri shi ma ina masa nasiha ya samu wanda yake nufi kowaye ya masa nasiha wannan shi daidai a musulunci ba ka zuwa kawai tashin farko mutum ya kuskure in kai a ganin ka kuskure ya yi kenan sai ka zo ka ce a shi a lafiya sai an mutum wa'azi an masa an masa an masa bai ji ba to daga nan ne za a ce a yi masa tashhir har a sa shi a jarida a bude shi a gidan rediyo ce, wane wani San gidan wani mai nan ba kaza a ni gidansa nan ba kaza yayi kaza ba ji bane yayi wannan ka tafi ciki ita ce takardar da ce an bada satin da ya wuce zan je gida in duba na duba ba ta da munasaba da wannan cin na na السلام عليكم ورحمة الله أريد منك يا مؤلم زيادة بيانات على هذين وقية درهمة جزاك الله خيرا إن أنت وقية شيء درهمي أربعين وقية بيار أربعين أربعين سو بيار لو كنا درينا درينا دريبيو to dirhami 40 shi ke bada wuki ya daya hamsu awaqin su ne dirhami nawa kenan dirhami ɗari biyu lissafin zakka kenan a musulunci hmm. manzo Allah ta salama an ce idan zai ba mata sadaki yana ba ta ya nawa sha Uki ya sha biyu yake ba ta dirhami ɗari nawa kenan biyar biyar so biyu ba dirhami ya ɗaya an ce dirhami nawa arba'in to arba'in ko goma sha biyu dari hudu da tamanin hami dari hudu da tamanin manzon ne ke ba da sadaki wane mutum amma shi kuma idan zai karɓi sadaki daga hannun wani zai ba da aiki zai sauƙaƙa sai kun samu jami'a ya ce kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shi zai ba da sadaki da mace zai aure sai ba da sadaki ne yawa amma in ƙashi zai ba da a aura sai karɓi sadaki ɗan kaɗan sallallahu alaihi wasallam ke dirham dirhami shine kudin da aka buga daga azurfa azurfa dukiya fara silva kenan to an dirham kudin kuma da aka buga daga zinariya zahab shine bahaushe ya fassara shi kuma wani mai hikima ya ce ai an ce dinar ku dinun wa narun kenan din wa wato ko ne kudi su zama maka addini ka taimaki addini shiga aljanna ko su zama maka na wuta wal billah Allah ya tsare wannan shi ne ce a wazan yawa suka ce a amma a kasa a jihohin da suke kokarin tasbitin musulunci shari'a musulunci suka kwatanta haka akan biya a amsu suna da tsari ko jari kan tura wani su ce je ka ko kaza kan tura na na musulunci Mm. ta wasan uwan mutum ya halatta mutum ya ba dangin shi zakka manzalar sama an masa ma tambaya game da zakkar da mutum zai ba dangi ya ce akwai fa'idoji guda biyu sadaqatu wa qilatu kayi zakka kayi sadaka kuma ka sada zumunta ke sadaka ya halatta mutum ya ba dangin sa zakka waɗanda ba za ka ba zakka ba su ne waɗanda hukuncin ciyar da su wajibi ne a kanka kamar yanka ba za ka ba su zakka ba su ma yayan wanda baka musu yan ka yan ba to dan ka yi aure ko rabu ba tukunyan ku ɗaya ba ya buga ka buga kai kuma Allah ya maka arziki za ka ba shi sarka ko ba ka buga ka buga kai buga shi wani kike za ka ba shi sarka dan ka ne amma za ka ba shi sarka amma dan ka dake karkashin ka kai kake kula da shi kai kake ciyar da shi to ba za ka ba shi sarka eh. amma idan ka ga na wancan ai ma'an ibnu yazid ya zarka da ya zarka sai ya ajiye ta yana nufin ya ɗauka ya je ya ba wani shi kuma kawai sai dan shi ya zo ya ɗauka kawai ya ce ai wannan na za a yi zafi ko shi ba a ba dama misali sai baban ya zo fusata sai ya kai kara wajen manzo Allah ta sama shi ke nan sai manzo Allah sama ya ce masa laka ma akhadta ya ma'an wa laka ma nawaita ya yi kai ma'anu abin da ka ɗauka to kaje ya zama naka kaje a shashe kai kai kuma ya yi babansa to kana da niyyar ladan niyyar da kai zakarka da ka fitar tayi mun gane zakarka da ka fitar ta yi shine malamai suka ce da za ka yi zakka kai kuskure ka ba wanda yake cancanta ka ba shi ba to zakar ka da eh, ba za a ce a ce a kwato ba za a ce a ba ta a hadisin muslim manzo Allah sallama eh, ya ba da labari ya ce wani mutum ya bita zai yi sadaka kawai sai ya ba kawo sai aka yada a gari aka ce ya yi sadaka ya yi zakka duk kashi da ya fi zakka wani ya ba sai manzo Allah sun sanar da yace la alla hata su wata kila wannan zakat ta zama sanadiyar tubar wani lokaci ya sake zuwa zai zakat ko sai ba barawo sai aka dauka a gari ai taqaddaqa ala tarihi sai manzo sama da yace hu ya tubo ya tubu sarafa a sariqa wata kila ya bar sannan wata rana ya zo da zakka wannan mutumi dai sai kawai wata saddaka ala gani sai ya ba mawadaci sai aka ji aka ji hali ya ba mawadaci zakka sai manzon da sama ya ce fala'allahu ta'alla wanda kila wannan mai kudin da aka ba da kai ya koya daga nan shi da ma zai yi sai ya koya to kaga idan mutum ya kuskura zakka ya je ya bada ta inda bai cancanta ba da gangan ba to zakkar ta Wa alaikum Na'am. wata har ko ce to binuwa binuwa na sai a sai faɗa a faɗi binuwa na ke ibn kula yi ibn jalil da ka ta yi ibn jalil da sai a amma ka ce mutum binu to me binu an saba ba da hawo sai kenan malaman nawa ko ba za ta yafe ma wanda ya fada haka sannan kuma na an saba ma shar'a to binuwa an yi ƙasu idafa a ce binu to ne binu a kira shi a ce ibnu wani ko binu wani shi kada a ce binu kawai a tsaya amma masu cewa ne abdul abdul ne

an shi ne ƙwa'ani ta mai idan ta'alamu a ba'ahu a ikhwanu kun fiti idan ba ku san babanninsu ba to ku kira su a matsayin ƴan uwan ku hau hmm. kira su a matsayin ƴan uwan ku bi a samu mutum sunan da zai sauci biyu domin aka ambaci shi da sunan mahaifiyar sai ya zama akwai bayani in an gane mahaifiyar ta ta kenan sai ya zama kuma akwai garki in kuma dan tsuntuwa ne ba a san kuma ba ba a san ubansa ba kawai sai a samu da suna amma ba za a yi amfani ba zai amfani da sunan mai rilan ba tabanni shi ne bai halarta ba daga cikin abubuwan tabanni akwai danganta ɗan da sunanka bai halarta ba a musulunci ai zai ibn muhammadin ake cewa ko a asalin zokan waɗannan ayoyin kenan da ta cikin suwar da ahzab أنهم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وذاك ما za a samu wani suna ba za shi ne wanda ya tsince shi ba zai danganta shi zuwa shi Idan da sa matar ware ba zai, ga ya ana cewa Aisha zunju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. shi ma sai ya tsaye ta sa wancan matar wani amma haka nan saboda barci, bature da lalata tunanin mutane wai ba ma sunan shi za ta amfani da sunan mai shi duk ba mutane ke ake faru da shi ba a cikin ko a abin da ba ba a gwamnati shi ke nan matar shugaban kasar fata wanda aka tsige shi aka kore shi mubarak wai sunan mubarak husni ne ba sunansa husni a sajjid mubarak kawai ba sai ta tsallake ta tsallake rukunin ta tsallake ta gidan sai ta ce kawai Mubara, suzan Mubara. kuma na Najeriya da haka ake yi ko haka ake ambata sai ta tsallake sunan mijin ba ta je sunan baban shi kaga ta zama kanwar shi ke kurakurai ne waɗannan ba daidai ba ne wasu mazaje sukan yi wannan kuskuren a ta asibiti na taɓa zuwa asibiti na tarar da wata mata suna ta yi da mijin. mijinta ne kike nufi wai za ki ambata sa sunan babanta Wata ta sa shi ba ya ɗan zagaya zai ja sai aka kira aka ba da rasu abin ciya sunan nawa ya rubuta ba sai sunan baba na ne yi eh, baban ki ga wannan ta yi sunan baban ta za ki amfani da shi na wani da ne daga hankali da shi ta na ba ta na farko yana da tambaya mutum zai iya ba matarsa zakka ai wajibi ne shi da ita ita za ta iya ba shi domin ba wajibi ba ne shi da shi in ka aure miloniyar garinku sai kuma ka kowa ta lokaci to kai za ka kashi da ita amma ita ba wajibi ba ne ta ci da kai so da ka za ta iya baka zakka amma kai ba za ka iya ba ta wannan tsauri hali sannan na biyu kiran mutum da sunan babansa haka da ko an kira ke a ce an wani eh, a faɗa a cikin wani da ya gwarce shi ne tambaya da cewa a ce mutum gudu wani a ce a faɗan ma, sai a ce a ce gudu wani amma ko ya ambaci sunan babansa tsari ne na turawa kazan su turawa a wajen kuma ka kira mutum da sunan babansa to karshen amana ke wannan wannan wannan wanda ya zo na Amerika, sai ba ka wannan labarin in ya san adabin amerika literature a adabin Amerika, ƙarshen yadda da kai shi ne mutum ya kira ka da sunan baban ba shi bane sonan sunan baban mutum shi ne sonan ko to mutum ya kira ka da sonan ɗin fito to amana ta kai tsakanin ka da shi ba daidai ba ne irin wannan kawai ambatan sunan baban mutum da sunan da a matsayin ana kira shi da shi irin yadda ake yi kai zai ana wane na baban ما ma kila a tsaye ta yau ne sai ba baban ake لا شريك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Yeah.